abin da ya haɗu talakawa su ba manyan manyan nan ba wasu da wannan dole sai ni tsayin daka da yi bakin yin mu wani talaka a najeriya muhammad salisu ke nuna damuwa kan kuncin da talakawa ke ciki hakika mutane za su iya gane tasirin karin farashin in sun shiga kasuwa siyan musamman kayan abinci wannan yanayi da ake ciki ba ga shugabannin karan nan ba zai haifar da ido ba ana sai mai mai ya yi tsada shinkafa ta yi tsada gero ya yarda ta yi daga to wannan sai ta bai da ya ce alaji ana bari dan gidan shugaban kasa bullet of kana talaka suna suna sai ina sa ran su alaji mutum ya da ƴaƴa goma bai da hanyar da samu dubu biyu kullum kwanan shinkafa don dubu uku Bayanan NBS sun nuna sashen kudu maso yammacin Najeriya ya fi tsadar abinci inda arewa maso yamma ya fi samun rangwame. Mai taimakawa shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce, don magance kuncin ne ya sa shugaba Tinubu ganawa da shugabannin kasashe masu arziki don zuba jari a Najeriya, kamar yadda ya faru kwanan nan a daular Larabawa. Najeriya ƙasa ce wadda take da ɗumbin mutane masu basira masu fikira musamman matasa in an yi mu'amala da su za a a samu abun da ake bukata ta bangaren samun riba musamman maganin cewa najeriya ƙasa ce mai ɗimbin mutane wadda ita ce ƙasar baƙaƙen fata da ta fi kowace yawan mutane kimanin a fiye da miliyan 200 a wanda shi wannan kadai wani abu ne da zai jawo hankalin masu zuba jari shugaban ƙasa ya nuna cewa najeriya tana dakon dukkanin masu son zuba hannun jari wato ko a gwamnatance ko kuma ɗaiɗaikun 'yan kasuwa Tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba Tinubu ya yi a ranar 29 ga watan Mayun bara ake samun ƙarin tsadar rayuwa a Najeriya. A nan masanin tattalin arziki kuma shugaban 'yan arewa mazauna kudu ambasada Musa Sa'idu ya ce, kalubalen ya wuce na cire tallafin. Katina Buhari ma ya ce abin da ya bai cire shi ba saboda ga APC ta faɗi ya yi wannan bayanin da kansa. An zo an danganar da wannan talauci matsalolin da ake ciki da wannan cire tallafin cire tallafin mai za a ce yana ciki amma ba sosai ba abinda ya kawo wannan matsalolin kuɗin da aka ranto ne inu a kafafen ba da rance na duniya na IMF da su Paris Club to waɗannan kuɗaɗen da aka ranto su ne suka kawo wannan matsalolin da muke ciki A Najeriya dai yanzu ga zafin rana ga na aljihu sai jiran tsammanin alkawarin sauki da ya zama tsada. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.